tun da ranar asabar maulana limamin central mosque na najeriya Profeso Sheikh Ibrahim Ahmad Makari, hafizahullahu wa ra'ahu wa atala umrahu zukhran lil islami wal muslimin yayi maganar da yayi na maganar janye shari'a 'yan uwa hankalinsu duk ya damu cikinsu hada ni na damu a lokacin ina zaune a gaban maulana lokacin karatun wannan da ya faɗi cewa an janye shari'a saboda dalili kaza kaza kaza na ji ba daɗi muna tashi akwai maulana imam mustapha adinga bai halarci wurin karatun ba saboda yana kan wani uzuri na Saidi Bashir Maulana Saidi Bashir dan Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi ya zo ya gabatar da lecture a dan tata a ranar Juma'a washe gari ya je cikin hidiman shi bai samu halartar karatu ba ina tashi abin da na fara kira na ce Maulana Mustafa Maulana kun ji abin da ya faru wai an janye shari'a muka yi jimami tare duk waɗanda muka san mutanenmu ne na rika kira to amma alhamdulillah daga baya abubuwa sun bayyana gare ni mutane sun yi ta kira na ya ake ya ake ya ake nakan ce a jira zan fito in magana da kaina zan fito in magana ga kowa har sai da na fara gajiya da kira Ya ya ake ya me yasa aka janye shari'a to amma alhamdulillahi a zan yi bayanin yadda ake ciki gaba ɗaya sannan daga ƙarshe abu ko in abu na farko da nake roƙon duk masu bi na yanzu masu kallo na da waɗanda za su saurari wannan a odiyo ɗin da za a fitar a rarraba abinda nake so da farko kowa ya dawo da hankalin shi jikin shi ya nutsu sosai maganganu ne muhimmai kwarai zan wanda a ciki za a fitar da wani natija wadda a kan ta ne nake cewa alhamdulillahi amma sai na fara bayani akan maganan janye shari'a magana janye shari'a gaskiya ne ana kan shirin janyewa kuma za a janye kuma abin da ma ya hana yanzu in ce kawai kai tsaye an janye saboda ah, due process din da za a bi da lauyoyi zuwa ga alkalai amma za a janye me ya faru da janyewar a limamin central bank da ke kano tun da abin nan ya faru yake bin kafa ta waɗanda ya san za su iya zame masa gata wajen janye wannan shari'ar baya so a yi ya bi hanyoyi da yawa ba zan kama suna ba amma zan yi wani tahaddi guda ɗaya wani tahaddi guda ɗaya idan wannan tahaddin da na ya cika to zan kama sunayen mutanen da ya je wurinsu don ya san na sani tahaddin nan guda ɗaya shine limamin gadan limamin central bank na kano ya fito ya ce ni abinda Munir Koza ya faɗa cewa na nemi kamun kafa da wasu akan ajanya shari'a Munir Koza ƙarya ya muni na ɗaya kenan idan limamin Central Bank bai fito da kanshi ba ya samu wani mutum wanda taron shi da shi kamar ni ne a wajen Maulana Prof ni yanzu idan na yi magana akan abin da ya shafi Maulana Prof zan iya zama hujja zan iya zama hujja to ya samo wani daga cikin almajiran shi kamar ni ko da yake bari jama'a yau zan dan taba wani wani yaran da ban sabu magana da irin shi ba wallahi limamin central bank na kano ba shi da almajiri kamar ni dan shi din ma bai kai ni ba sai dai kawai gwada mun tarin shekaru amma ba shi da almajiri kamar ni wanda zai fito misali almajiri da ya aje kamar ni ba shi da shi kai shi din ma bai shi din ma bai fi ne balle almajirin kamar ni ina ina faɗin wannan da cika baki na eh na huto gaba gadi sai a samu wanda zai jijjige ni so da kabin da nake so in ce ko dai bai na san bai da kamar ni amma a samu wani mutum cikin mutanen shi wanda aka san tare yake da shi sosai yana ma iya yin magana a kan shi ta zama hujja to ya samu kamar wannan mutumin in shi ba zai fito ya magana ba ya samu wani irin na cikin cikin almajiran shi wanda zai fito ya ce ni ina ƙaryata Munir Koza a madadin limamin Central Bank na Kano to wallahi da duk suka shi ya fito ko kuma wani wanda aka san shi tare da shi gab da gab almajirin shi ya fito ya ƙaryata ni ko zan kama sunayen waɗanda ya je wurinsu. amma yanzu ba bukata amma dai ya san na sani ya san na san suwa ya rika bi tun daga ran da maulana yanke hukuncin zai yi shari'a da shi so da haka hakika an bi hanyoyi wanda daga ƙarshe an samu isuwa zuwa ga mahaifin maulana prof shi ne maulana a sheikh ahmad makar sa'id allah ya ƙara masa lafiya allah ya tsawaita rayuwar shi allah kiyaye mana shi karan farko mahaifin maulana prof da aka neme shi da alhurmar kar a shigar da ƙara ya ce bai yadda ba sai an shigar da ƙara bayan an shigar da ƙara har an fitar da sammaci sai ya ce wa maulana to yanzu na yadda a janye shari'a tun da an shigar da ƙara har an ba da sammaci to yanzu na yadda da sulhun waɗanda suke neman sulhun zan ba su dama su zo su yi sulhu kai tsaye umarni ya ba na farko a farko shi da kanshi ce bai yadda ba da aka zo neman sulhurin shi ce bai yadda ba sai an yi kara. bayan an yi kara an fitar da sammaci sai ya ce ma Maulana farof ka je ka janye shari'ar yanzu zan mai da magana gurin waɗanda suka ce za su yi sulhun a bisa ka'idojin da suka ce za su yi na yadda su je su yi ka janye dama abin da ban yadda ba a yi ƙara ba ba a fitar da sammaci ba shine ban yadda ba dan mutane za su ɗauka kawai barazana ne ko wani abu amma tun da yanzu an yi ƙara fitar da sammaci to je ka janye ni na yadda da waɗanda suka zo suka ce za su yi sulhun a bar musu sulhun mu gani wannan shine shi ko maulana mai bin iyayen shi ne duk a lokacin ba firejab da ba mu yi ba cewa kar a janye amma daga ƙarshe mu kan mun yi nadaman ma shawaran cewa kar a janye tunda kuskure ne mafi girma don abin da muka so shi mahaifin Maulana Prof a nuna masa khiyanar mutanen nan to amma ya fi mu sani fa ya fi mu sani duk abin da yake faruwa ya yarda a janye ba komai akwai alkhairi so haƙiƙa umarnin mahaifi ne wannan kuma biyayya ce ta mahaifi ya sa maulana ya janye wallahi banda wannan maulana bai da tunanin zai janye wannan shari'a sai abin da Allah ya yi so ina mai tabbatar wa al'umma shari'a ta wuce abu na biyu da zan wani ne wannan nake kiran hankalin mutane a fito a kula sosai zan wannan maganar za ta isar da mu zuwa ga wata natija mai kyau menene wannan maganar limamin central bank na kano lokacin da ya bar shi a masallacin shi a Kano ya faɗi wannan maganganun bari in yi rantsuwa billahi la ilaha huwa da maulana professor Ibrahim Makari yake ina jiran wani ɗan izala ko wani mai tare da limamin central bank ko shi da kanshi ya fito ce billahi la huwa ba da furof makare take ba shi da kanshi ya san da prof yake hatta matan shi da ƴaƴan shi sun san da prof yake waɗanda suke sallah a cikin masallacin shi sun san da prof yake waɗanda suka ji bayan nan sun san da prof yake duk duniya ta san billahi lazi la ilaha huwa da prof yake mun kula da wannan akwai mutum ɗaya da yake shakka cewa ba da prof yake ba har a cikin zuciyar shi zai iya rantsu ya ce ya rantse da Allah limamin Central Bank ba da prof yake ba akwai wallahi babu an fahimci wannan to amma duk cika bakin da yi ce muna da odiyanka kana kaza kana kaza da aka kai shi ƙara mai lauyoyin shi suka fitar abinda lauyoyin shi suka fitar Shi ne shi ba da furob yake ba don Allah ƙarya ta bayyana ko bata bayyana ba lokacin da ya magana billahi lazi la ilaha da furob yake kuma shi ma ya san da furob yake kuma duk waɗanda suke sallah a ƙarƙashin shi sun san da furob yake amma wai da ya ga sammaci ko da ya ji labarin kara sai cewa ya shi ba da form yake ba bari in ba ku shaida na cewa na cewa ya ce ba da form yake dan wani zai iya fitowa ya ce ai bai musanta ba saboda musantawar fa lamba ce mummuna a wurin limamin central bank lamba ce mummuna dalili ƙarya ta kai ne ƙarya ce a fili miraran ba wani tawili ya yi magana da bawan Allah na amma ya fito ya ce ba da shi nake ba me kuka fahimta bari in kawo hujja ta na cewa ya ce ba da shi yake ba bara in faɗa ga takarda wannan takardar lauyoyin shi suka rubuta ta takarda ce da suka rubuta ƙarƙashin aishatu chambers wadda aka rubuta ta ranar 30 ga watan Julai 2021 sati ɗaya bayan ya yi wannan katobarar saboda a lokacin an ba shi takarda ranar talata ya yi katobarar ranar juma'a 23 ga wata asabar 24 lahadi 25 litinin 26 talata 27 sai ya fitar da takarda bayan sai aka aika masa takarda cewa ya fito ran juma'a an shi zuwa juma'a ya fito ya ba da hakuri akan mambari. in ba haka nan ba in ba haka nan ba za a yi ƙaran shi a kotu sai ya kare kan shi. da aka ba shi wannan takardar a ranar talata takardar ta zuwa gare shi a ranar wajen karfe biyu da wani abu ko uku na yamma sai ya fitar da bidiyo yana cewa shi fa bai kama sunan kowa ba amma waɗanda aka wa wannan maganar in sun ji ciyo ko in sun ji an taɓa wani jagoransu yana ba da haƙuri a wannan talatar ina katsina a gidan Maulana shek Kamil Hadi muna tare da Saidi al da ƙanina Hafiz ba, Hafiz ba Kabir muna tare mu huda gidan Saidi Kamil sai ga bidiyon ina hanyar dawowa ta daga katsina ni kuma na yi bidiyo a hanya cewar ba mu yadda da wannan bidiyon ba a duka wannan ya faru a ranar talata 27 laraba alhamis juma'a talatin ga wata sai wannan lauyoyin nashi suka fitar da takarda ƙarƙashin camba mai sunan aisha ta cambas wannan takardar a ciki take maganan cewa shi Malam Abdullahi gadon Kaya bai kama sunan furob ba hasali ba da furob yake ba. Takarda ce suka fitar mai shafi uku. Wadda akan waɗanda suka sa hannu akan takardar akwai Ibrahim Umar Ibre, akwai Abdulrazzaq A. Ahmad, akwai Nura Abdullahi Bagwai, akwai Usman Aliyu, akwai Kabiru Ishaq, akwai Sagiru Abbas Aliyu, akwai Zainab Sadi Ibrahim, akwai Lawal Ali Ibrahim, akwai Aisha Chambers. A wannan waɗannan kenan, Aisha Chambers waɗanda suke da adireshi suke da headquarters su a Suite A4 Ummi Plaza opposite Kano State House of Assembly, Zaria Road, Kano State. Suke da nambar waya 070 three five nine four seven two four two da zero eight zero two four four seven five four nine two wannan shine hujjata na cewa sun ce ba da farb ya ce ba da farb yake ba sun ce a matsayinsu na lauyoyin limamin central bank ba da farb suke ba to a nan al'ummar musulmi wani gaskiya kuke so a isa zuwa gare ta abin da fa dama ake bukata in ma tasrihan in ma talwihan ya karyata kanshi cewa abin da ya wa Maulana Furau sharri na cewa suna da wayoyin shi da ya rika bugawa yana kare zindikai in an kama su da laifi suna da wayoyi aka ce ya fuddo abin da daman ake so a isa da shi guda ɗaya ne ba muradin shari'a ba ne muradin duniya ta fahimci cewa wannan mutumin ba gaskiya ya faɗa ba to da aka shigar da ƙaran shi da da gaske ne dan me zai ce ba da kai nake ba bakinta sai ce to abinda nake zargi karya na maka ga odiyan amma sai ya dawo ya yi ƙarya farko cewa suna da odiyan da maulana yake kare zindiƙai da ya ji matsa za a kai shi kotu sai karya ta biyu cewa wallahi ba da furof nake ba jama'a al'umma musulmi me kuke so a isa zuwa gare shi me kuke so a isa zuwa gare shi so da haka wannan ne nake cewa al'umma mu ce alhamdulillah gaske ta riga ta bayyana so ko yanzu aka janye shari'a an ida shi maulana ba muradin shi billahi allazi la ilaha illa hu baya da gurin ya gurfanar da wani a gaban shari'a na ɗaya kenan na biyu baya da gurin wani kuɗi da ake cewa wata miliyan 20 kai da ganin maulana farawai ka san ya fi karfin miliyan 20 eh? nan aka rubuta aka ce wani wata jarida ta rubuta ta ce wani babba a Najeriya izala ya mutu da suka yi karan jarida a kotu nawa suka nema miliyan ɗari kawai dan an ce ya mutu mutu nan koyin ta zai miliyan ɗari amma maulana miliyan ishirin ma yasa aka rubuta misali duk shi ko dama abin da ake amsa yana tuna abin da aka yi da jafar jafar shari'ansu da ganduje wanda kotu ta ce a biya jafar jafar naira dubu ɗari takwas ko sai mutane suna ce ai kuɗin sun yi kaɗan amma abin da shi yake kallo kaɗai mujarradin ɗaukar kuɗin a bada shi nasara ne a wurin shi wanda ake kara ya yarda ya faɗi to shine ma'anan sanya wannan miliyan 20 ɗin ba don wani abu ba dan kawai wanda ake kara matukar har shari'a ta kai karshe ɗauko ya bayar yarda shi ya faɗi to ko ya amsa a gaban shari'a ko bai amsa ba na rantse da Allah da ya yi magana a mumbarin shi billahi lazi ya san har a kokon zuciyar shi da furab yake kuma duk masu saurare sun san da shi yake amma yanzu ga takarda ya sa lauyoyi sun fitar cewa ba da shi yake ba ƙarya ɗaya ranar Juma'a 23 ga watan Julai ƙarya ta biyu ranar Juma'a 30 ga watan Julai mu rike wannan da kyau ƙarya ta farko daga bakin shi mubasharatan 23 ga watan Julai 2021 ƙarya ta biyu daga bakin lauyoyin shi saboda cewar da ya ba da furob yake ba wannan ma ƙarya ce wannan kowa ya sani cewar ba da furob yake ba wannan ƙarya ce kowa ya sani kowa ya san ƙarya ce so ashe kawai rubuta wannan takardar ya tabbatar da cewa wannan mutumin ba gaskiya ba ce a gaban shi so ya rage ruwan masu ƙoƙarin kare shi ko me za su ce akan wannan kai yanzu da kake ƙoƙarin kare shi kai ka yarda ba da furba yake ba a wannan maganar in fa ka san da furba yake ko da ka ɓoye ma amma a zuciyarka ka san da furba yake sai yasa lauyoyi suka rubuta suka ce ba da shi yake ba ya fa yi ƙarya kuma kai ka san yayi ƙarya ko baka fito ka gaya min yayi ƙarya ba ka san an yi ta to al'ummar musulmi da me muke so a isa zuwa gare shi da yana da wannan odiyon wallahi ba zai ƙara ƙarya ta biyu a ta bakin lauyoyi ba ba zai ƙara ba kawai da fuddo ta zai kuma da ya fuddo wannan odiyon to har ƙarya farko ma da muke zargin yayi bai yi ba amma cewa da ya ba da furob yake ba to ita wannan ɗin ta ranar juma'a ta biyu wato talatin ga wata wannan kam ƙarya ce da shaida dukkan ɗan Najeriya da ya san wannan kes ɗin kai duk wanda ba ɗan Najeriya duk wanda ya bibi kes ɗin ya san ƙarya ce to wannan ƙarya ta ranar Juma'a ta biyu ita ta yi rantin shaidar ranar Juma'an farko ma ƙarya akai dan shine dalilin da yasa aka yi ƙoƙarin yin ƙarya ta biyu dan ai bakin ɗin ƙarya ta farko saboda ita ƙarya ta farko za a amshi sakamakonta a nan duniya in ba a kiyaye ba amma tun da lahira bata dame su ba bari a yi ƙarya ta biyu ta toshe uƙubar duniya in ya so a haɗa a lahira ne abin da ya faru waccan ta ranar juma'a farko dai da bakin shi in bai yi ƙoƙarin kare kanshi akan ta ba zai tozarta a duniya to bari ya kare duniyar tozartar duniyar da ƙarya ta biyu wadda za a bi bashin shi da ita a ranar lahira to muna wa limamin central bank addu'a da fatan Allah ya shirye shi Allah sa ya tuba abu na ƙarshe da zan magana akan shi a gurguje shine al'ummar musulmi in tuna mana abin da ya faru da sulhul hudaybiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai shiga makka kafirai suka hana shi ƙarshe aka rubuta sulhu duk sahabban da suke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkansu ba su ji daɗin wannan rubutun sulhun ba saboda a cikin sulhun tsantsar zalunci ne tsantsar zalunci ne sahabbai da yawa sun nemi kan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu amma sai ya sa hannu dukkan su ba wanda ya so amma shi alaihi salatu wassalamu da ke ba irin mu bane sai ya sa hannu saboda ya san gabar duk malaman tarihi sun tafi akan cewa wannan sulhun na hudaybiya shi ya haifi fatahu makkata to akwai wani tafa'ul da manzan Allah yi lokacin da kafiran maka suka turo wanda zai wakilce su wajen rubuta sulhu manzo Allah ya tambaya menene sunan wannan wakilin nasu aka ce su hailu na Amrin sai cewa ya sahula amrukum al'amarin ku zai yi sauki tunda Suhailu ya zo an gane tafa'ul to daidai da abin da yake faruwa yanzu dukkan waɗanda muke tare da Maulana da duk masoyan Maulana Furafa inda duk suke basu ji daɗin wannan janye karan ba da wannan sulhun da za a yi amma zan kama sunan mutum ɗaya cikin waɗanda suka jagoranci cewa a janye shari'ar har suka je gaban mahaifin Prof cewa a janye shari'ar sunan shi Malam Rufa'i Malam Rufa'i wani babba ne a ƙasar nan yana riƙe da wata hukuma babba a ƙasar nan su waɗanda suka san shi sun san shi wannan bana shakka kama sunan shi saboda ni ma zan yi tafa'ul da shi Rufa'i daga kalmar arrifatu ne saboda haka wannan yadda Manzala Allah ya tafa'ul da Suhail ya ce sahula amrukum to shi ma Maulana rafa Allahu qadrahu saboda Rufa'i ne ya jagoranci sulhun to sayarfa Allahu shi shine kawai tafa'ul ɗin da zan yi shi na kama sunan shi wannan babban mutum kaka a gare mu saboda shi matsayin uba yake ga Maulana Prof matsayin uba yake ga Maulana Prof so a yi hakuri da kama suna da na dalilin kama sunan dan tafa'ul ɗin wannan da ke ciki yadda manzo Allah ya tafa'ul da Suhail ibn Amrin a sulhul wanda shi yadda da shi a lokacin da kowa daga cikin sahabbai bai so a yadda ba to haka zan yi tafa'ul da sunan Rifa'i a lokacin sulhun da Maulana Farwa ya da shi a lokacin da dukkan mu bamu ji daɗi ba so insha Allahu kamar yadda Allah ya sanya al'amarin a wancan fatahu makkata ya biyo bayan wannan sulhun na hudaybiya insha Allahu ɗaukakar darajar Maulana Farwa za ta ƙaru biyo bayan wannan sulhun da aka yi na Abuja so wannan a gurguje abin da zan magana a kai na halin da ake ciki akan maganar shari'a to amma zan rufe da abin da na bude da shi al'umma masoya mu ce alhamdulillah ko yanzu ta bayyana limamin central bank ba shi da hujja limamin central bank musawar da ya ya ce wallahi ba da farko yake bai sa lauyoyi suka rubuta ya tabbatar wa duniya wannan in ana kokwanton wancan karyar ta farko to wannan ma akwai mai kokwanto kai yanzu ka yadda ba da farko yake lokacin da ya maganar wane ne limami a national mosque kuma cikin limaman national Max wane ne ya je ya yi fira da BBC ko BBC ta fira da shi akan maganan santar da Saudiya take son sanyawa a wancan lokacin wane ne ni da kai na Munir na kira shi na ce abin da kai magana akan Prof Makari da sai ce ba da shi nake batun a lokacin ya yi abin ranar Lahadi ranar Juma'a 23 ga wata ni na kira shi ranar Lahadi a 25 ga wata da misalin kusan karfe 4 na la'asar. na gama sallar la'asar kenan na sallame na gama tasbihi na na kira shi da wajen karfe hudu na la'asar na kira shi kwana biyu a tsakani da awa kaman biyu haka ko awa uku kenan kimanin awa hamsin da ɗaya tsakani da maganan shi zuwa kiran da na yi marni a wayar da muka ya tabbatar da farau yake ɗaya kenan ƙara'in na maganganun da ya yi sun tabbatar da farau yake da muwasafa ɗin da ya bayar bai kama suna ba kan muna tare duk wanda ya ce bai kama suna ba amma muwasafa ɗin da probe yake kowa ya shaida shi kanshi ya san da probe yake sai ya fito sai ce ba da shi yake ba ita ma wannan har yanzu ana kokonto akan cewa ƙarya ce akwai sauran mai kokwantin cewa ƙarya ce kuma wannan ƙaryar da aka yi ta biyun nan ta ce ba da furo ake ba ina nanatawa an yi ta ne don ta kare waccan ƙaryar ta farko to mu da ba muradin mu ba dole sai an yi shari'a muradin mu mai gaskiya ya bayyana mai ƙarya ya bayyana da yana da gaskiya ba zai ce ba da form yake ba ba zai ƙara ƙarya ta biyu ba kawai sai ce ga odiyan rishin shi yasa yayi bazama ya je can ya je can ya je can na faɗa in in ya in akwai mai kokwanton cewa bai je wurin kowa ba ba zan kama suna yanzu ba amma in ya isa ko yana da wani yaro wanda zai fito ya ce ƙarya nake bai je wurin kowa ba da Allah su fito su yi magana ni ko zan kama suna zan kama sunan gurin waɗanda ya ya kama kafa ka san mun sani abubuwan da suke faruwa daga malam limamin central bank alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah da ya bayyana gaskiya mun gode wa Allah da ya turmusa mai ƙarya mun gode wa Allah da yake taimana cikin ni'imomin shi marasa iyaka kuma duka abun nan guda ɗaya ne wanda ya nufi Allah baya bukata sai yayi karya dan ya kira mutane zuwa ga Allah wanda ya nufi duniya da sunan addini to shine sai yayi karya. saboda daman asalin tafiyar shi akan ƙarya ya gina ta zai kira mutane zuwa ga wata duniyar shi ce amma kuma ya san iya kira su kai tsaye zuwa ga wannan duniyar ba za su bi ba sai ya shigo rigar addini to wannan shi shine kullun zaka yi ta iske shi da ƙarya da ƙarya da ƙarya ana ta kama shi amma wanda daman Allah yake kira zuwa ga Allah yake kira me bukatan sa yayi ƙarya ba bukatan ƙarya so shi sanya mu ba ma shakku ba ma shakku ba ma shakku Maulana Furau yana faɗin wata magana yake cewa wallahi tallahi duk abin da zan yi shi a ɓoye daga ni sai mutum sai ce to zan iya bayyana shi ya ce kuma ban taɓa kokwantan cewa na yi waya da wani ya rikodin ɗina ba tun da ai na san ba abin da zan faɗi wanda a cikin wannan wayar wanda nake tsoron ya fita don ni ba wanda zan wa ha'inci ba wanda zan wa munafuci ya sha faɗa ce ni ana ba shi shawara ne aka raukar yanzu fa sai an yi taka tsantsan da yadda rayuwa take ba kowane mutum za a amince ba ko waya za a yi kaza kaza sai ce to ko waya zan da mutum ya ɗauka mana ce ina ina shaku ne akwai wani abu da zan ɓoye ne wanda zan ji tsoron in an ɗauka zai bayyana so babu wannan zuciyarsu a fili take abin da ke cikin zuciyar shi suke bayyanawa tsakaninsu da Allah tabaraka wa ta'ala so dole waɗannan mutanen yaƙi da su yayi wahala in kuna ganin wahalan yaƙi da su ku kiyaye abin guda ɗaya ne kawai shine ku yi gaskiya irin tasu ku yi gaskiya irin tasu sai ku zauna lafiya kamar da suka zauna sai ku tsira da mutuncin ku kamar da suka tsira da nasu amma matukar ba haka ba to za a yi ta haduwa ana tsalle a fada nan a sake dira a fada can a zo a zazzagi mutum ko in ce a yi masa sharri a ce yana kim sunna yana goyon bayan zindikai idan aka ji matsa aka ce ina hujjan ku hatu burhanakum sai ce wallahi ba da shi ba muke wallahi ba da shi ba muke wallahi ba da shi ba muke waji mun kama sunan shi ka ji wasa da hankali malamin addini malamin addini kana wannan abun سبحان الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق الخاتم لما سبق ناصر الحق والحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين